Bismillahir Rahmanir Rahim. babi na casin da biyar. Har suka isa gidan Adanan a nan Arab ya bar motarsa. Ya ɗauka ya wuce ya bar wa Adanan tasa. Munda sai da Danejo ta tursasa ta kana ta ci abinci kaɗan. Ta sha maganinta na dare. Duk da ba wani ƙarfin jikinta take ji ba, amma za ta yi ƙoƙarin ta shiga makaranta gobe. Malam alhaji ya yi ta roƙon gafarar matarsa yana faɗin ya tuba, sam ta ƙi kula sa ta ce kawai za ta yi zaman yaranta ne. Kunya gaba ɗaya ta cika ko yaransa ya kasa kallon idanuwansu. A sai yana ta da na sanin abin da ya aikata ko kaɗan bai ɗauka zai taɓa yaransa ba, duk killacewar da yake musu ga 'yarsa nan da ciki. Allah ya raba mu da kunyar duniya da lahira, ya faɗa yana share gumi. Dolen sai ya auri Rahina duk da ya san ba shi ne mafita ba. mutum na farko da ya fara sanin ta matsayin mace ba, amma tsautsayin cikin da ya shiga ya zama dole ya aure ta. Rahina ta ɓangaren ta kuwa zazzaɓi ya kama yaron, dama tun haihuwarsa ita ke ɗawainiya da shi, yanzu tunda ta gano mahaifinsa shi zai ci gaba. Lambar Malam Dalhatu wacce tun lokacin tana cikin sim ɗinta ta nemo ta masa tasta ta ce, ka ba shi da lafiya, sai ka turo kuɗin kai sa asibiti. Malam Dalhatu yana karanta saƙon ya sharce zufa. Bai taɓa zaton cikin 'yan matan da yake lalata da su ba zai haɗa zuri'a da su, shi yasa yake kiyaye amfani da abin hana ɗaukar ciki, wato kwandom. Sai dai shi Allah ba a yi masa wayo ko dabara. Da yatsa Jauro ya nuna Salama cikin tsananin ɓacin rai ya ce, A wane dalilin zaki je ki same shi ki ce ɗansa ne ke wai a duniyar nan Allah ba za ki yi da na sani ki kama rayuwarki ba. ƙasa ta yi da kai kafin ta ce kai fa malam matsalar ka kenan shi yasa a koda yaushe nake cewa bakinka ne yake ja mana masifa yanzu kalli rayuwata menene abin birgewa a cikin yaran da nake ji da shi mace ta kwace shi ban da aiki ba abin da take sa ni san ban isa na je ga gadon shi ba sannan yar lele na da me ta saka min ta mai da ni mujiya yanzu ko gun ƙawaye na ban isa zuwa ba Daga na zauna za su fara zancen an wa wata cikin shege. Kai ya girgiza ya ce, kika ja ma yaranki da mu dai, shi ya sa aka ce ka auri mace ta gari. Yana kaiwa nan ya fice baki ta buɗe tana sake maimaita kalmar cikin ranta, lallai Jauro. Arab baccinsa na daren yau rabi da rabi ya yi sa. gaba ɗaya tunani yake yi ya yanke shawarar gobe dole ya samu Alhaji da afar ofis ɗinsa haɗuwarsu su biyu kawai yake so ba tare da third party ba uku na dare ya tashi ya sallah ya roki Allah ya shiga lamarinsa mun da ita ma baccin san baya mata daɗi washe gari kar tsaye Arab gidan gidansa Adnan ya nafa bayan ya shiga ciki sun gaisa ya kalli Adnan ya ce wurin Alhaji da afar nake son zuwa Adnan ya yi sifanci da ke gabansa ya ce ya zama dole ka san irin takun da zaka je masa da shi. Don mutum irinsa mai karfin iko dole mu san yadda zai shigo hannu ba tare da wahala ba. arabi ya jinjina kai ya ce haka ne. Nan adanan ya numfasa ya ce na san yace yake tafiyar da mutane irin Alhaji Ja'far. 'Yan siyasar nan ba gaskiya gare su ba. da ya ya to any extent don cikar su Abu na farko rike wannan. A Adanan ya mika masa biro. harabi amsa yana jujjuya su da mamaki. Adanan ya ce ka gansa kamar biro ko? Kyamara ce da za ta ɗaukar mana dukkan bidiyo da maganar sata ya ce bai isa musawa ba idan muka yaɗa bidiyo. Haka ba zai taɓa gane kyamara ba ce. Arab ya jinjina kai ya ce wani aiki sai ku folis. Adnan ya yi dariya. Arab ya ce I think zan je masa ne as na san komai hakan zai yi frustrating ɗin shi. Adnan hannu ya jinjina masa ya ce kai ma fada folis ɗin ka shiga. Arab ya yi dariya. Adnan ya ce Allah kuwa yadda ariya ta zo maka ka san me laifi fa idan ka tunkare sa kan laifinsa zai zama yana zargin kansa har ya furta abin da bai sani ba arab ya ce haka ne Allah dai ya mana jagora ya sa komai ya warware mana cikin sauki Adnan ya ce amin Arab ya ce bari na tafi we don't have much time to waste Adnan ya ce good luck Arab sai da ya addu'o'i sannan ya fito daga motarsa ya shiga babbar ma'aikatar ta su Alhaji Ja'far sai da aka sanar da Alhaji zuwan zuwansa wanda ya yi mamakin jin zuwan Arab ɗin dan bai yi making appointment ba nan ya ce a masa iso Arab ya shiga cikin natsuwa. Alhaji Ja'afar ya ce yau yaron namu ne a ofis ɗina. Arab wanda ya kamar yana gyara aljihunsa ya danna kyamara yadda za ta fara aiki. Kana ya ɗan risina ya ce i ziyara na kawo maka. Ya gaishe shi yana murmushi. Alhaji Ja'afar ya washe baki ya ce ka kyauta sosai Arab. Arab ya yi murmushi ya ce in um, baba dan Allah dama taimakonka nake nema. Alhaji Ja'afar hankalinsa ya tattaro kan Arab ya ce taimako kuma Arab ta me kenan? Ya ce i baba kan zancen mahaifiyar Munda ne, to ta ya zan ba da taimako ni kuma, ni da ba da masaniya kan mahaifiyar tata? Miƙewa arabiya yana bin wani hoton da ke manne a ofis ɗin da kallo. Zanen Alhaji Ja'afar ɗin akai Yana kallon hoton yace kai ke da masaniya kuwa ranka ya daɗe. Alhaji Ja'afar cike da rashin fahimta yace, ni kuma ta ya kenan? Arab ne ya waigo ya kalle shi. Alhaji Ja'afar ya zauna a kan kujera yace wacce magana kake Arab ta ya nake da haɗi da sanin inda mahaifiyarta take? Arab kallon sa yake sosai yana ga mamakinsa babu alamar rashin gaskiya tare da shi. Ya murmushi yana shafar suman kansa. Shi ma ya zauna tare da sauki ajiyar zuciya yace. kawai wasa ne, ka san sai ana yi ana taɓa raha. Bai jira ya maganar ba ya ci gaba, sai dai ni kam ya aka yi ka kawo Hanifa? Wani kallo Alhaji afar ya mai ya ce ban gane ba. o bari na gyara Hausar tawa. Na ce ba kai bane mutumin nan ya kawo wa Hanifa? Ajiyar zuciya ya sauke ya ce kai dai Arab ka shirme. Ni ya kawo wa da na ya bani ita. ya shaida min kuma shi mutumin rigar jijji ne. Arab ya ce, hun rigar jijji. To kawai yanzu mutum na tafiya a hanya sai ya baka yarinya ya ce dutse shi kenan sai ta zama yarinyar da aka bada. To na ce ni kam ya aka yi kai ka san daga an ce rigar ma ana nufin wannan yarinyar. Amma bar wannan na ce shi kenan yana ce maka haka kawai ka yarda ba tare da ya bada wata shaida ba ko tabbacin ita ce yarinyar ya kawo. Ka yarda da shi bayan duniyar nan ba a yarda da mutane. nan da nan fuskar alhaji ja'afar ta canza ya ce me kake son cewa kana nufin hanifa ba yarta bace kenan ko me miƙewa arabe yana ɗan zagawa ofis ɗin ya ce shine abin da nake tambaya ita ce yar ammi ba na son shirme inda ba ita bace wace ce kai kanka ka san yarta ce ni a ina a iya sani na ba ita bace yarta ba su haɗa jinin komai ba ya maganar yana ɗan sa hannu cikin aljihu alhaji ja'afar bai san san da ya ce what taya Wa ya gaya maka haka? Me yasa kake son yin maganar da bata da ma'ana ne? Arab wanda hakan na cikin shirin sai ya ce shi ne issues ɗin ai. Me yasa nake magana mara ma'ana? Gashi kuma ba gaya min akai ba. DNA test ne ya tabbatar min da cewa Hanifa ba 'yar amne ba ce. Wannan ita ce matsalar kacar. Turawa sun kawo mana abin da bai kamata ba. Kaga ko an yi ƙarya wannan sai ya lalata lissafin. Alhaji afar wanda gaba ɗaya hankalinsa ya tashi yana kallon Arab ya ce, kana son ka ce ni ne na canza mata yarinyar kenan ko me sannan kai me yasa ka kutsa kanka abin da bai shafe ka ba saman goshinsa ya shafa ya ce ɗaya bayan ɗaya please da farko dai kai ne kai maganar canzawa ya aka yi hakan bai yi crossing mind ɗinsa ba a'a sannan na biyu ya shafe ni dan amma matsayin mahaifiyata ce kuma mun munɗa matata ce. In bai shafe ni ba wa zai shafa? Alhaji jafar ya ce kana nufin bincike kai ko me? Arab ya ɗan sauki ajiyar zuciya ya ce kai ka saka ni ai sannan in ma bincike ne ban yi laifi ba shine abin da ya dace na yi. Duk da ba a son gaskiya ta bayyana shi yasa aka so raba ni da mun da yi nisa da mu. Aka shigo da zancen kamfani na da gidan mai. Wannan mob ɗin da kai sam ya yi karanta da yawa. Ya ƙarasa maganar yana kallon cikin idon Alhaji jafar wanda gaba ɗaya hankalinsa ya tashi, sai ƙoƙarin ɓoye abin da ke zuciyar shi, don gaba ɗaya ya gama tunanin Arab ya gano kaɗan daga shirinsa, dole ya gaggawar maganin Arab. Arab ya ce, kana kallo na kana mamaki ko? Na san shirin da ba a ɗauka zan sani ba. Kai Arab, har da yayu ka zo ofis ɗina ka yi interrogating ɗina. Kaga, ka ɗauki menene sakewa ta da kai abin da zai sa raini To, abin da zai sa raini ya shigo tsakaninmu, darajar matata kawai kake ci, da tuni… Adaf murmushin gefen baki wanda ya sa shi shiru ya ce, sai bango ya tsage ƙadangare ke samun shiga. Ban san me yasa ba sai ka fara ban tausayi tun yanzu. Alhaji Ja'afar take sai ya canza. yana komawa wani irin mutum kamar bai taɓa fara'a a rayuwarsa ta duniya ba ya ce, Idan ka sake kai kotsin shiga abin da babu ruwanka, ina mai tabbatar maka sai na sa an ɓatar da kai cikin ƙasar nan, baka san waye Alhaji Ja'afar ba, kai ƙaramin ƙwaro ne, manyan da suka fi kama na yi maganin su. balle kai da cikin mintuna kalilan zan shafa tarihin ka a doron ƙasa yanayin arab ne ya canza idanuwansa suka yi ja yana kallon shi ya ce ban san me yasa kalmar nan take maka daɗi ba i feel like ka saba batar da mutane, ka halaka su ba tare da an sani ba. Tsaki ya ja ya ce, Just get lost, ni na fi karfin magana da kai, don in raina ya ɓaci ban san me zai biyo baya ba. Ba dai kai ne ka shafa Baba Ali daga doron ƙasa ba, wani irin kallo na kiɗima da mamaki ya yi wa Arab ya ce mene, a wani dalilin zan yi hakan? Arab kallonsa yake yana girgiza kai yace Ka ɓatar da Baba Ali, ka halaka shi, sannan ka aure masa mata, ‘yarsa kuma ka raba ta da mahaifiyarta, anya kana da imani kuwa? Arab ya kira sunansa cikin wata irin murya mai tsananin fushi, sannan ya nuna masa hanyar ofa yace ce, Out of my office, Sannan ya haɗa yatsunsa alamun gonin ya ce, "Ina ba ka shawarar ka gaggauta janye kanka daga shiga rigimar da ta fi ƙarfinka. Ni Alhaji Ja'afar ba a karawa da ni." Idanun Arab na kan shi ya ce, "Sorry, an samu matsala." Da wani irin kallo Alhaji Ja'afar ya bi shi. Arab yana so ya girarsa ya ce, Matsalar ita ce, duk wani tuggu na abin da ka aikata ni Arab Hassan sai na binciko shi, sannan wannan gadarar da kake da takamar? ina tabbatar maka ta kusan zuwa ƙarshe. Alhaji Ja'afar dariya ya bushe da ita ya ce, kai ka yi kaɗan Arab, ni Alhaji jafar duk wanda ya shigo rayuwata ya ce zai yi kutse sai na ga bayansa, sannan rayuwa rayuwata perfect take. babu wani ƙaramin sauro da ya isa ya illata ni. Don rashin imani shine ka turo a kama su Amma kenan, wanda hakan ya yi sanadiyyar mutuwar Baba Ali. Arab ya yi maganar idanuwansa na sake canzawa. Alhaji Ja'afar har da kafafuwansa ya ce Ali bai yi kutsin shiga rayuwata kamar yadda kake yanzu ba. Shi ya sa ban kashe sa ba 'yan ta'adda kawai na aika masa, wanda a nan ya yi azdan da ya rasa ransa. so kar ka sake blaming dina akan mutuwar shi. Arab wani irin kallo yake ma Alhaji Ja'far na mamaki yace ce, lalle ka tabbata mai fuska biyu. Ami kawai yake tunowa yanda ta yadda da mutumin nan, ashe mugu ne a ƙarƙashin ƙasa, dariya Alhaji Ja'far yayi yace Arab ina baka shawara, ka cire kanka game da ni, idan ba haka ba zan kai ƙarshen ka. dan wannan game din da muke yi zai har yanzu bai kai ƙarshe ba. Alhaji Ja'afar ya yi murmushin gefen baki ya ce da alama yarinta na ɗiban ka, amma baka da fawa ɗin da za ka iya birikin ɗina down. Haka kowa za ka sanarwa ba zai taɓa yarda ba, ciki har da ƙanwar uwarka Bilkisu. Ta min yardar ta idan ka kuskura ka ce za ka ce mata da zancen nan zai yi silar rugujewar zumuncinku. Ya shafi fuskar sai yana sakin wata dariya. Ara wani shegen kallo ya masa, ya yi murmushin takaici ya ce, Den za mu gani, ni da kai wa zai yi winning kuma wa zai yi losing. Alhaji Ja'afar ya ce you will definitely lose. Arab ya ce time shall tell. Yana kaiwa nan ya fita tare da rufe ƙofar da ƙarfi. Kansa ne ya ji ya yi wani irin sarawa. Ya je ne don ya ji ya aka yi canza munɗa da Hanifa. Bai taɓa tunanin abin da zai ji ya fi ƙarfin tunaninsa ba. Arab da ƙyar ya ƙara samo ta saman goshinsa ya ɗan shafa yana jin zuciyar shi na wani irin zafi kansa ya masifar ɗaurewa da halayyar Alhaji Ja'far ya yarda da faɗin cewar mugu ba shi da kama ya fi minti uku a haka yana tunanin yadda mutane ke yaban shi wani zaɓe mai zuwa shi ake tunanin tsayarwa takarar gwamna jam'iyyarsu saboda son da mutane ke mai. idanuwan ya limshe kaɗan tuna ya yi rikodin komai. Dan tambas in ba fuskar shi aka gani ba ko za a mutu wasu ba za su yarda shi ba ne. Hannunsa ya sa cikin aljihu ya cire fen ɗin sannan ya zaro wayarsa daga aljihun wandonsa. Adanan ya kira ya ce masa su haɗu a can ta wajen gari don Alhaji Ja'afar komai zai iya aikatawa. Ya da mota ya bar gun cikin sauri. Yana tafe yana sake maimaita mugunta da son kai irin na Alhaji Ja'afar. Anya ba shi da taɓin kwakwalwa kuwa? ko tsabar son zuciya ce irin ta ɗan adam haka yayi ta tunani har ya isa inda za su haɗu da Adnan ya yi fakin gefe sannan ya fito ya shiga motar Adnan suka yi connecting kyamara jikin biro da system ɗin Adnan ta aikin sa suna kallon yadda komai ya fito daga bakin Alhaji Ja'far da maganganunsa duka Adnan ya ce shi kenan ya shigo hannu Arab ya ce kana ganin wannan evidence ɗin ya isa it's not enough a kama shi amma it's enough a ruguza makircin shi sauran laifuffukan shi su fito kwarai amma ina ji a jikina ba zai bar da sanin na san sirrinsa, dole zai ce zai ɗauki mataki a kaina. Adnan ya ce of course don mutane irin su ba sa kyalewa so dole mu yi namu shirin. Ya zama duk inda za ka je akwai 'yan sanda suna bin amma ba da shigar su ta 'yan sanda ba, kuma ba ta yadda za a gane kana tare da su ba. Bari na kira Zainab. Arab ya jinjina kai ya ce hakan ya yi sosai, amma abu ɗaya ya kasa bari na. Ta ya mutum zai aikata hakan kuma ya ci gaba da rayuwa kamar ba komai? Kai kawai ya girgiza ya ce, irin wannan kowa yana da nashi reasons ɗin, amma wannan sai mun ji daga bakin shi za mu san rashin imanin da ya aikata, menene dalilin shi. Suka yi sallama suka rabu. Sai da Arab ya tafiya mai nisa kana Adnan ya taho gudun kar a kansa a tare. Takardun gabansa ya sa hannu ya ture suka zubo ƙasa. Cikin tsananin ɓacin rai wanda bamu taɓa ganin shi a cike ba, kamanninsa sun canza daga mutum mai cikar kamala da sanyin hali zuwa ga wani irin rikidadden mutum. Zuciyarsa na wani irin zafi. Wannan abin ya guda shi ya sa ya hana ta neman 'yan uwanta da kanta, Dan ya san tabbas wasu sai sun mai shishigi cikin rayuwarta. Wata zazzafar iska ya furzar yana hura hanci. Sam ya kasa natsuwa. Ya soma zirga-zirga a ofis ɗinsa. Anya idan na bar yaron nan ba zai zamar min barazana ba, ya zama dole na ɗauki mataki kansa. Don tonuwar wannan asirin nawa zai zama daidai da tarwatsewar rayuwata. I have to do something. Zaman ofis ɗin ya ji ya kasa. ya fito ya nufi gida. Arab kafin ya ƙarasa gida ya wayar sai ya kira Mundo, har ta tsinke ba ta ɗauka ba. tun da ta dawo daga makaranta bacci ya kwashe ta, kai tsaye gida ya nufa. Ya ɗauko sistem ɗin ya yi kwafin a ciki sannan ya shiga toilet ya watsa ruwa. Ya fito har yanzu abubuwan nan sun kasa daina bashi mamaki. Zama ya a bakin gado yana tunani. Ya san tasirin addu'ar uwa kan ɗanta. Dole yana buƙatar sifat na ummi. Yana kuma jin zuciyarsa na ba su ya sanar da ita komai. Ya nemi shawarar ta da addu'ar ta Don haka ya taso ita ke bashi shawara. Kuma duk shawarar da ta ba shi sai ya ga nasararta a rayuwa. Hannu ya sa ya ɗau sistim ɗin, sannan ya nufi sashinta, ba kowa a falo. Hakan ya sa ya nufi ɗakinta. Bayan ta mai izini, ya shiga ya same ta ita kaɗai tana gyaran wardrobe. Ta amsa sallamarsa tana dubansa. Fuskarta a sake take. Bakin gado ya zauna ya ce, Ummi wannan aikin ai su Ilham ne ya kamata su yi. Murmushi ta ta ce, kuma ni shi kenan an fi son ne ta zama ba abin yi. Kai dai yaushe za ka dawo da matarka? Don ni ba na son wannan zaman. Kai kana nan ita tana can, sai maganar tana kallon shi. Ajiyar zuciya ya yi ce, maganar ce ta kawo ni nake son sanar da ke, amma don Allah ba na so hankalinki ya tashi, addu'ar ki da ki ya sa zan faɗa miki. Bakin gado ta taho ta zauna kusa da shi ta ce, Ina manyan mata, manyan matan da suka san kansu, mata masu daraja, mata masu buƙatar gyara da kulawa da kansu. Sunana Hajiya Mira. mai kayan mata kuma likitar mata. Ina amarya, ina uwar gida, ina kuma ‘yan mata, kai har ma da bazawara. Ina macen da take buƙatar gyara da ingantattun magunguna. Muna da ingantaccen maganin sanyi wanda yake fitar da farin ruwa, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa. ko kuma mace ta dinga jin iska na fita daga gabanta wannan duka halamu ne na sanyi sannan muna da ingantaccen magani na gyaran breast domin akwai matan da suke fama da matsalar lalacewar breast wata macen da zarar ta yi haihuwa ɗaya sai ka ga gaba ɗaya breast ɗinta ya lalace to ko da kin yi haihuwa goma ne muna da ingantaccen maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabar nononki ya tsaya kyam kamar na budurwa ina kuma wanda suke buƙatar ƙarin hips ina siraran matan da ba su da hips muna da ingantaccen maganin gyaran hips ina kuma matan da suke buƙatar ƙara ƙiba wato wanda rama ta yi musu yawa suke buƙatar su cicciko su yi ɓulɓul ba kuma ƙiba ta marar misali ba a'a ƙiba ta daidai misali wanda ko ina a jikinki zai yi kyau ina kuma matan da suke buƙatar maganin stretch marks wato nankarwa. Akwai matan da idan suka samu ciki, suka haihu, suka yi amfani da ruwan zafi suke samun nankarwa. Akwai kuma wanda su ce suke da nankarwa. Koma wace irin nankarwa ce da ke, muna da ingantaccen maganin nankarwa. Sannan ina matan da suke buƙatar su zazzage tumbi, ina matan da tumbi yake ɓoye musu shef ɗinsu, yake hana su kwalliya. Kusan san yana ɓoye shaf ɗin mace to muna da ingantaccen maganin da yake zazzage timbi cikin sati biyu A kowanda tiyata aka musu suka samu timbi wasu kuma halittar su ce haka suna da timbi wasu kuma idan kiba ne ya musu yawa suke samun timbi sannan muna da ingantaccen magani na rage kibar ma akwai kuma na rage kiba da timbi gaba ɗayan magungunanmu na gargajiya ne ba na bature ba kuma ingantattu ne wanda suka sami yarjewa daga likitoci. Sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya kama daga Saudiya, Amerika, Nijar, Kamaru, Chadi har ma da nan gida Najeriya. Duk inda kike a faɗin duniya maganinmu zai zo ya same ki. Ga masu buƙatar waɗannan ingantattun magunguna. za su iya tuntubar mu ta nambar waya kamar haka 070 68 55 80 96 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara